انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم كسني Allah ya haramta maku daga cikin abubuwan da ake ci abin da ya mutu ba tare da an yanka shi yankan shari'a ba, da jini mai kwarara, da naman alade, da abin da aka ambaci sunan wani Allah yayin yankansa. Idan mutum ya shiga lalura zuwa ga cin wani abu, kuma ba tare da yana mai zalunci ba, shi ne ya ci ba tare da wata bukata ba, kuma ba yana mai ƙetare iyaka ba. to babu laifi da ukuba a kansa don ya ci wannan abu hakika Allah mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba daga cikin bayinsa kuma mai jin kai ne gare su yana daga cikin rahamarsa ya yi rangwame wajen cin waɗannan abubuwa da aka haramta yayin lalura